to wannan rayuwarsa ba ta zama mai kyau ba shi yasa da sassa sassafe mutum ya tashi yana daga cikin abin da zai roki Allah ya haskaka rayuwarsa da shi ya ba shi ilimi mai amfani ya kuma ba shi aikin da za a zama karɓaɓɓe sana ya ba su arziki wanda yake na halal shi ne rizkan tsayiban arzikin da yake na halal ba arzikin da yake na haramun ba ba wanda yake da wato akwai tutarwa a ciki ba akwai cin haƙƙin wani a ciki shi yasa dan adam zai bude wato abin nan dinsa safiyarsa da irin wannan addu'a waɗannan su ne abubuwan da ya kawo waɗanda za a ke yin su bayan bayan an yi an yi sallama ko kuma ba daga nan kamar yadda muka faɗa a baya duk abin da mutum yake bukata na alkhairi duk wata bukatarsa da yake da ita zai roƙi Allah ba a rufe kofa ba ba a ce an takaita ka akan abin da kawai zo a ruwaya ba na'am duk abin da ya zo daga bakin maki sallar zuwa shakka ya fi tasiri saboda ya fito daga bakin da ya fi kowane baki gaskiya ya fito daga bakin da yake karba daga wahayi da yake masa wahayi kuma shi ya fi sanin kalmomin da za a faɗa a yabi Allah babu wanda ya san kalmomin yaban Allah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san su shi ya fi sanin abin da kai kake da bukata gurin Allah kai kana da bukata amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin me ya kamata ka nema a gurin Allah wanda shine amfanin ka duniya da lahira to haka alfas da suka zo annabawiyya babu shakka sun fi tasiri kuma ta fuskar balaga wato ta fuskar fasaha da azanci na magana babu babu shakka ba wanda ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka in tsarin kalmomi ne tsarin zance ne tsarin magana ne annabi sallallahu alaihi wasallam in sanin bukatar mutum ne da ya kamata ya nema a gurin Allah a duniyar lahira annabi sallallahu ya fi sani sauraka alfazun nabawiya suna gaba amma wannan ba ya nuna cewa idan akwai wani abin da zaka ganin zaka roƙi Allah ba ko ba baka haddace duka abubuwan da suke ake faɗa din nan ba kuma kana da wata buƙatar da su gabatar to wannan ba ya nuna haramun ne ka kai a'a ƙofa a buɗe take sallah ibada ce in ka yi sallah kana iya tsayawa ka roki Allah ta'ala bukatunka waɗannan addu'o'i da annabi ya koyar samfuri ne bayan cewa wannan guri mahalli ne na addu'a mahalli ne na roƙon Allah kamar yanda cikin sallah yake mahalli na roƙon Allah a sujjada ko a zaman tahiya karshen tahiya mutum ya addu'a haka nan in yayi sallama kamar yadda muka sha faɗa ba a yin addu'a a cikin sallah da wani harshe in ba da larabci ba wasu sukan suna cewa ai tunda an ce a addu'a shi tun zai larabci barayi barayi da yaransa wannan kuskure ne sallah hai'a ce maksusa af'al ne maksusa bi hai'atin maksusa fi auqatin maksusa komai na sallah maksus ne wato special ne komai a cikin sallah an ce ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake haka duk abin da za a kawo a canji a cikin sallah to sai kaga an buƙaci dalili yi dalilin da ya sa za ka shigar da wani yare to zo sai ka shigar da wani kawon dalili da ya nuna halaccin shigar da wani yare shi yasa mu ga wasu abubuwan da aka yadda a yi su a wajen sallah in ba a ce a yi su a sallah ba to bai halatta a yi su ba kamar karatun qur'ani lokacin da aka yi ruku ko sujjada annabi ya hana duk da cewa babu abin da ya fi karatun qur'ani cikin al-aqwal al ibadat qawliya da mutum yake ba abin da ya fi karatun qur'ani amma ba a yadda ya yi shi a cikin ruku'u ko jada ba ko ya wani ya ta shawace kalla da shi kuma na faɗa a waje kaga duk abubuwa masu kyau ne amma a sallah tunda ba a ce ba to kakka yi sai ka tsaya a iya inda aka ce shi yasa ce sallu kamar aiki wani usalli haka ba za ka shigar da wani yare ba haka kawai saboda an ce ayi addu'a Ya annabi sallallahu alaihi ya koyar da addu'o'in da zai in baka iya ba kofar addu'a ba ta rufe maka ba shikenan sai ka bari da kayi sallama sai ka shiga kuma in ka ji cewa ka takuruma an hana ka kai da yaran ka ka bari ka san larabci din kuma shi larabcin nan shine wato harshen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alqur'ani ya sauka da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam magana da shi malaman farko da suka yi rubuce rubuce babu wani rubutu da aka yi da wani yare na ilimi a cikin sahabbai ko a cikin tabi'ai ko waɗanda suka biyo bayan su a imatul huda sai da larabci idan ka rasa larabcin to ka rasa alaƙarka da waɗannan duk sai ya zama na kawai sai abin da aka ce maka sanci za ka buƙatar ka koyi larabcin shi kansa zai sa wato a ce da kai ba a san kai wani yare sai larabci din haka wanda suke ƙwarin su sa wa mutane wato gujewa larabci wanda ba su taimaki musulmi ba masu taimaki musulmi ba musulmi zai ji daɗin a ce yana karanta ƙur'ani yana jin me yake cewa yana karanta ƙur'ani yana jin Allah yana magana da shi ce kamar yadda ah, malamai suke cewa in kana so ka yi magana da Allah to ka yi sallah in kana so Allah ya rika magana da kai to ka karanta Qur'ani da lokacin da ka karanta Qur'ani Allah ne yake magana da kai to ka rika jin me yake gaya maka ai ba karamin nasara bace ba karamin ah, abu ne mai amfani a rayuwar mutum ba to amma ya zama dinkan baya jin komai ce yake kamar ana wani yare na cana ko wani yare na na indiya wanda shi ne taɓa shin irinsa ba kaga wannan ba daidai bane a rayuwa ta musulmi haka ba daidai bane wasu kokarin cewa ai shi ilimi shi shi ilimin addini ba yare bane a'a yare juz'i ne shi yasa Allah inna anzalna na arabiyya a arabiyyu wa ajami qur'ani ne wanda yake arabi lisanin arabiyyin mubin dan me Allah ya tamamaita kalmar arabi arabi arabi dai ina maka muhimmancin yaren inda ga dama sai ya wafuwa ƙur'anin sa shi sai Allah ya saukar da ƙur'ani ya yaruka da yawa an saukar da fatiha ta sauko da yaruka da yawa Allah zai iya wannan kuma zai iya amma sai aka tsaya akan yare daya domin ya zama na an samu wata wata nukta ta haɗin kai tsakanin musulmi an samu nukta ta haɗin kai in ka iya kana ɗan Najeriya ka iya larabci Najeriya ta arewa Najeriya ta kudu kowa iya larabci din nan ku inda ku musulmi ku kuna da abinda za ku tattauna kuna da abin da za ku yi hira a tsakanin ku haka nan in ka fita ka shiga kasashen da ba ba masu jin yaranka ba ka haɗu da 'yan uwanka musulmi su ma sun iya larabci na za ku tattauna duk inda ka shiga za ka ji cewa kana da yan uwa kuma kana da haishin da ka yi magana da su kaga shi kansa larabcin zai kara kulle ku ku zama umma guda ɗaya amma in kowace al'umma za ta ji da yaranta ne kawai shikenan su kowace al'umma ta rika jin ita zaman kanta take ba ta da alaka da uwarta kaga akwai akwai wata ma'ana ta haɗin kai da Allah ta'ala ya sanya larabci shine abin da zai haɗe al'ummar duniya gaba ɗaya zama Qur'ani da larabci ya zama annabi rahama sallallahu alaihi wasallama annabi ne balarabe to wannan ne muke ganin za mu dakata a nan domin a darasi na gaba insha Allah sai mu shiga cikin abin da ya shafi dua du'a'ul istikhara addu'a ta sallar istikhara da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya haɗa mu duka a cikin ladansa abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya gyara mana ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa ya kaɗe mana sharri wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi